jama'a barkanmu da haka. na san ba ku sanna ba suna na da khadija na san za ku yi ta tunani ne ya kawo wannan magana mai za ta yi amma yau maganan matan aure ne na zoyi da mazajen aure ke a matsayinki matan aure na san za ki zauna wata rana ki dinga tunani wai menene ba na yawa mijina da yasa har yana fita waje na wasu tabbas kina iya gwargwadon karfinki kina yin abin da ya kamata kina abinci kina kula da yara kina komai amma wannan ma is not enough akwai abubuwan da ya kamata ki wa mijinki akwai abubuwan da ba ki yi wa mijinki da ya sa sai ki ga kananun yara a waje suna bin mijinki kuma ba wai don ke ba za ki iya yin su ba moreover ba ma su suke bin mijinki ba mijin mijinki yake bibiyan su saboda me saboda wasu 'yan kalilan abin da idan ke ma kika sa kai za ki amma kwata-kwata sai ka ga mata ta yi aure shi kenan first week of marriage second week of marriage shi kenan miji ya zo ya taba ka kaga tana bata rai tana yi ne kawai dan yana so ba wai dan nishadin shi ba ita kawai ta yi irin a yi a wuce wurin ko ba haka ba ne soyayya ba ya taba wucewa soyayyar lokacin auren nan yana nan har abada har idan ba za ki sa wannan excitement a cikin auren ki ba shi ne mijinki zai so ya fita waje ya ga menene other girls are doing that you are not doing wallahi wallahi idan kika ga budurwan da mijin yake bi a waje ke ina ga kamar house girl naki ma ta fi ta kyau irin ta fi ta kyau gani ba ta da class ba ta ma kai ki class ba amma me sai ki ta tunani wannan abin da na yake bi to ba abu ce akwai abin da take da ke ba ki yi dan Allah matan aure mu dinga sa karfin mu muna muna sa mazajen mu suna jin daɗi mun san abincin yana ciki amma ke kin san me nake nufi ba sai na baje aiki ba zan baje ku aiki amma but for now ya kamata fa ki daura dan mara ki siya kaya masu kyau ki kwalliyar nan in kika shiga youtube akwai tutorials na make up you don't have to carry your face tun da safe ba a yi wanka ba ga nan gaja-gaja kuma kina son mijin ke ɗauke ki wallahi a kowanne tun da suka yi aure tun bayan sati daya da aka je ganin iyaye ba a kara sata a gaban mota an fita ba ba wai ba ta da kyan gani ba ta ta gyara jikinta yana nan yana fita da 'yan matan da ba su kai ki kyau ba yana fita da su a gaban mota sai yanda suka yi da shi me zai hana ki ma sa wannan ingredients